Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 30 ga watan Oktoba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce Moscow ta dakatar da aiwatar da yarjejeniyar fitar da alkama da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kulla wanda ya ba da damar fitar da alkama fiye da tan miliyan tara daga Ukraine. Lamarin da ya ka sauƙin farashin abinci a duniya. fadar kremlin ta ce ba za ta sake ba da tabbacin tsaron jiragen dakon kaya da ke aiki cikin shirin da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta ba inda ta bayyana dalilinta na ficewa da wani harin da ake zargin jiragen yakin ukrain ne suka kai kan jiragen ruwan rasha a tekun black sea waɗanda suka makale a gabar kirimiya da rasha ta mamaye rasha ta ce an kai harin ne da sanyin safiyar jiya asabar ukrain dai ta musanta harin sanarwar ta rasha ta zo ne kwana guda bayan da shugaban majalisar ɗinkin duniya a antonio guterres ya buƙaci rasha da ukraine da sabunta yarjejeniyar fitar da alkama daga ukraine jami'an 'yan sanda da kamfanin dillancin labari na ƙasar somalia sun sanar da cewa wasu mamai biyu sun fashe a ma'aikatar ilimi a magadishu babban birnin ƙasar sun yi sanadiyar mutuwar mutane tare da jikkata wasu ba a dai san ko suwa yake da alhakin kai har-haren ba amma kungiyar alshabab ta takan kai hare-haren bamabamai da bindigogi a magadishu da sauran wurare kyaftin ɗin 'yan sanda nur fara ya ce wasu mamai biyu ne suka tashi a jikin bangon ma'aikatar fashewa farko ta faru ne a ma'aikatar sannan kuma fashewa ta biyu ta faru ne a lokacin da motocin ɗaukar marasa lafiya suka isa wurin ko mutane suka tare don taimaka waɗanda abin ya shafa kamar yadda fara ya shaida kamfanin lancin labarai na Reuters. wani ɗan sanda da ke gadin ma'aikatar wanda ya bayyana sunansa da hassan ya shaida kamfanin dillancin labarai na reuters cewa ya ga akalla garawaki goma sha biyu da kuma wasu fiye da ashirin da suka jikkata an naɗa sabon sarkin zulu a hukumance a matsayin shugaban masarautar gargajiya mafi tasiri a afirka ta kudu a wani gagarumin biki da ya samu halartar dubin da bata jama'a a jiya asabar Shugaban kasar Cyril Maposa a hukumance ya mika takardar shaidar amincewa da sabon sarkin Mr Zulu Zulu mai shekaru 48 a birnin Daban da ke gabar teku. Sarkinmu a hukumance shine kaɗai sarkin masarautar Zulu in ji Ramaphosa da babban murya a wani filin wasan ƙwallon ƙafa mai ɗaukar mutane dubu Sarkin ya sha alwashin inganta zaman lafiya da tsaro, zai kuma zama mai kuzari wajen samar da ci gaba Naɗin sarautar sarkin ga masarauta mafi arziki a ƙasar ya zo ne bayan da aka shafa shekara guda ana takun saƙa a kan gadon masarautar da ya kai ga kotunan shari'a. Sarki Miss Zulu ya gaji mahaifinsa Gadwell Zulfini wanda ya mutu a watan Maris ɗin shekarar 2021 bayan shafa sama da shekaru hamsin a karagan mulki. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran ya gargaɗi masu zanga-zanga cewa jiya Asabar za ta kasance ranarsu ta ƙarshe ta fitowa kan tituna a daidai lokacin da jami'an tsaro za su ƙara ƙaimi wajen murƙushe rashin hankula a faɗin ƙasar. Iran da ta fuskanci zanga-zanga tun bayan mutuwar wata 'yar ƙurdawa mai shekaru 22 da ake kira Mahasa Amini a hannun jami'an 'yan sanda a watan da ya gabata wanda ya kasance ɗaya daga cikin ƙalubale mafi girma ga shugabancin malaman tun bayan juyin juya halin ɗari tara da da saba'in tara. kada ku fito kan tituna yau ce rana ta ƙarshe ta tarzoma in ji kwamandan dakarun tsaron Hussein Salami a wani harshe mafi tsauri da ya amfani da shi kan rikicin wanda shugabannin Iran ke zargin maƙiya na ƙasashen waje ciki har da Isra'ila da Amurka ya ci gaba da cewa wannan mummunan shiri wani shiri ne aka kitsa a fadar white house da kuma gwamnatin isra'ila kada ku sayar da mutuncin ku ga amurka kuma kada ku tsinka wa jami'an tsaron da ke kare kumari a fuska iraniyawa sun bijirewa irin wannan gargaɗin a duk tsawon borin da al'ummar suka yi wanda mata suka taka rawar gani a ciki sosai an samu ƙarar rahoton sake zubar da jini a wata zanga-zanga a ranar asabar Daga ƙarshe wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin gabas ta tsakiya ya ce shekarar 2022 na kan hanyar zama shekara mafi muni ga Falasɗinawa a yammacin kogin Jordan. Tun bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara bin diddigin asarar rayuka a shekarar 2005. Tare da yin kira da ɗauki matakin gaggawa don kwantar da hankali da kuma matsawa a sabunta yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. Kowennesland ya shaida kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Juma'a cewa fushi da tashin hankali sun sake barkewa zuwa wani mummunan yanayi da ke da wuya iya shawo kansa kuma mutane da yawa musamman ma falastina sun mutu tare da jakkata. Ya bayyana tashashen hankulan na shekaru da dama da rashin yin shawarwari a matsayin muhimman abubuwan da ke haifar da taɓarɓarewar yanayin da halin da ake ciki a yanzu. da kuma koma baya a yammacin kogin jordan. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai Kasuwa Kasuwa a kasashen ya take Mai saurare mu da saduwa a shirin kasuwa a kai miki dole da kan zo muku a daidai wannan lokaci. Shirin namu na yau zai duba irin hoɓɓasar da gwamnatocin jihohi ke yi ne wajen haɓaka harkokin kasuwanci da zai ba da dama wajen kafa kamfanoni da zuma samar da yanayin zaburar da harkokin kasuwanci don bunƙasa tattalin arzikin jihohi da ma ƙasa baki ɗaya. Jihar Gombe da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta gudanar da taron 'yan kasuwa na ciki da kuma wajen Najeriya da zumar faɗakar da su game da abubuwan da jihar ke da su da za su bunƙasa harkokin kasuwanci alhaji muhammadu inuwa yahaya gwamnan jihar gombe a hirata da shi ya yi bayanin yadda wannan taro zai bunƙasa harkokin kasuwancin jihar gazato na yin masana'antu shine zai daɗa ɗabbaka kuma ya karfafa kasuwanci duk ƙasashen da suka ci gaba suna da masana'antu suna da harkoki na gudanar da kasuwanci suna da hanyoyi na samun tsare-tsaren da 'yan kasuwa za su iya samun jari na kuɗi da kuma na dabaru da kuma harkar da ta shafi ilimi na zamani wanda shine duka in ka haɗa gamayyar su za a iya samun ingantuwa bisa tattalin arziki jihar gombe kamar sauran jihohinmu tana cikin matsi kuma najeriya ma da kuma duk duniyar gaba ɗaya a yanzu dai ka san tattalin arzikin kasa ya taɓarɓare ya lalace ba mu ɗauko tsarin da ya kamata a yi don jihohin nan su zanna bisa digadigansu akan kafa daga sama kuma inda muke samowa dan abun wanda yake zuwa mu rike jihohin da shi yana da raguwa kusan kullum sannan bashi ma da ake ci yanzu kusan yana nema a shakar dan abun da ake samu din to saboda haka wannan shine dalilin da yasa jihohin namu dole mu duba hanyoyi da dabarun da za a iya yi mu samu a samu kudaden shiga musamman ga 'yan kasuwa waɗanda za su iya kafa kamfanoni in sun yi kamfanoni za a iya samun diloli za a samu wanda suke tuka kaya su kai ko kuma a'a in gurin sarrafa kayan gona ne ya kasance wanda suka yi noma ganin cewa mutanen mu akasare manoma ne suna da wuraren da za su sai da kayan su don a sarrafa kayan ya zama to abin da za a amfana da shi kuma mutane su makala a jikin wannan daga wanda ya noma zuwa wanda ya dauko ya dako zuwa wanda ya safararsa ya gyara zuwa wanda ya saya a matsayin dan kasuwa ya kai ya saida kowa yana da abun yi duka makale bisa abin da ya dace domin kasa tana ci gaba kuma ana samun walwala cikin jin daɗi. ka ga kaga wasu ah, rumfuna wayanda yake masu sha'awan ku yi tafiya tare da su mm. a harkan kasuwanci da masana'antu mm. ya zuwa wannan lokaci kaman kamfanoni nawa ne suka gwada sha'awar kiran nan da kuka yi musu don su zo abin kasa. Zan faɗi wani abu guda a dalilin wancan gandun masana'antu da yanzu kusan zan ce kashi ɗaya bisa ukun ya kusan ya kammala don zuwa watan sha biyu Allah da za mu gama wannan. Ganin haka wadda suka rubuto takarda ma ta biyo ta ofis ɗina wanda suke bukatar su samu guri don su yi masana'antu ya kai kusan ɗari wasu su namu wasu na waje kuma a wannan sakamakon wannan taro da muka yi na neman jan hankalin mutane da kuma faɗakar da su mai muke da shi ko me ya kamata a zo a yi mun samu kamfanoni da muka sa hannu yarjejeniya na fahimtar za su zo su kawo abun nan eh, jari mun samu kamfanoni guda shida tabbas waɗanda shugaban mataimakin shugaban kasa da kansa ya tsaya shaida muka sa hannu tsakaninmu da su don mun tabbatar musu cewa duk abin da suke bukata za mu iya musu su kuma sun yi alkawarin cewa suna da jari da za su zuba na na biliyan 75 a jihar a wannan lokaci to kamfanoni shida in sun yi biliyan 70 in aka yi maganar kamfanoni 300 kaga abin zai yaukaka kuma zai yi nauyi zai yi yawa fatan mu shine a iya kafa masana'antu da zai sa tattalin arziki ya inganta yaran mu su samu aikin yi iyaye su samu sana'ar ko ta dillanci ko ta sarrafawa su sun samu wani abu sannan jihar ta samu kuɗin shiga domin kowa an yana da shi ba zai je haushi ko kyashin bada wani abu na guduma a fannin ko eh, haraji ko kuma kuɗin rajista domin ya samu ya gudanar da harkokin ga kusan nasarar ta fuska biyu ne wannan shine dalili ko akwai wani shiri da tabbatar masu wanda suke zuwa eh, masana'antun nan za su samu wadataccen makamashin da za su dinga gudanar da harkokin na faɗa a cikin abubuwan da muka fi ganin cewa dama ne kuma shi zai fi taimako ga mutane da za su zo su zuba jari a nan na farko akwai daɗin kodam daɗin kodam an yi shi fiye da shekara arba'in da ta wuce an yi gidan wuta a daɗin kodam wanda zai iya ba da megawatt arba'in an zo a kwanan na wani kamfani na data power holding company sun zo da bukatan guri a gombe da su iya ba da megawatt 250 kusan ninki biyar ko shidan wanda ma wannan din suka muke da shi a yanzu to kaga a tsakanin waɗannan biyu tun da dai yawan samun wuta shine zai sa masana'antu su gudana muna da wajen 300 megawatt abinda ake megawatt 300 megawatt 300 a yanzu ba karamin gudanar da abu zai ba ya duk karfin arewa maso gabas nan gaba ke da mu ce mutum megawatt 300 nan ba ballan sana dan wuri da yake da masana'antu da watakila ba za su wuce 100 ko 200 to idan aka yi su da kyau ina tabbata cewa ah, ba mu da iyakacin inda za mu iya zuwa domin bayan filin ga ruwa ga kayan da za a sarrafa ga ainihin tsaro sannan kuma ga wuta waɗannan kusan su ne abubuwan da ga kuma kasuwa muna tsakiyan arewa maso gabas kewaye da mu kuma bayan da jihohin nan ma akwai ƙasashe kamar kamaru kamar chad kamar niger duk jiha ɗaya ta za mu tsallake mu shiga cikin su saboda haka kasuwar mu ba karama ba ce kuma a duran da muke kallon jihohin mu nan mu kalle su a matsayin ƙasashe wasu ƙasashen da suke afirka irin su gambia irin su lesotho irin su eh, botswana su ina duk ba su fi girman gwambin nan amma kuma an suna ansa sunan kasashe tun mu ma mu kalli kanmu a matsayin kasashen mu yi aiki tukuru don mu ci musu kuma mu fi musu harkan kasuwanci da kuma tafiyar da su yana ga hannun 'yan kasuwa da kuma waɗanda ke zuba su don gudanar da kasuwanci don samar da riba da kuma ayyukan yi wa al'ummar kasa Alhaji Sunusi Abdullahi Lere shine shugaban 'yan kasuwar jihar Gombe ya yaba da wannan shiri illa iyaka suna buƙatar tallafi daga wajen gwamnati don bunƙasa harkokin kasuwancinsu. Ina da sunusi Abdullahi mai rediyo ciyaman yan kasuwan Gombe. To a gaskiya mu ba abin da za mu ce sai godiya don gwamnati ƙoƙarin da yake mana ba a magana don sai sa ya tura sarkin Fulani ƙasar waje ya kai wata wajen biyu a can ba. Me za ka ce ke damun harkan kasuwanci a jihar Gombe in akwai? Eh mu a gaskiya kasuwanci a Gombe ba abin da yake damun mu yanzu. abin da muke bukata kawai a bude guntun saman park nan a ba wa kowa dan kasuwa kowa a taimaka a ba ya zuba jarinsa shi ma ya samu ya gina gurinsa shi ma ya kamfani a gurin shi ma ya samu ci gaba yadda aka gayyato mutanen waje saboda zaman lafiyar mu da kuma ci gaba da muka samu a gombe samar da kamfanoni da masana'antu da za su rinka sarrafa irin albarkatun da ake da su na daga cikin hanyoyin bunƙasa harkar kasuwanci da kuma samar da ayyukan yi wa ɗimbin matasan da ke yawon gararan ba a kan tituna da kuma zaman kashe wando a wannan gabar sarkin shanun yamaltu alhaji abubakar bello ya ƙudiri aniyar samar da kamfanin sarrafa shinkafa da kuma samar da madara daga shanu sunana abubakar muhammad bello sarkin shanun yamaltu insha Allah ya ni zan kawo zan kawo mega rice mill a cikin wannan wannan da su faɗi zan kawo babban kamfanin yin shinkafa da kuma zan kama babban kamfanin yin nono in fact ma na yi shawara daga yanzu ma Allah yadda zan fara tunanin dawo dabbobi na suka tafi tafi zuwa Adamawa da Yobe don yin mashekari zan nemi wurin zama su ba su iya sun akko ba ko ya multu ba wanda ina da su dama suna tafiya mashekari kuma su kamanta raba da Benue to insha Allah zan shirin dawo da su kusa da gida domin su zo su suna samar gudunmawa wurin fidda madara ina ana yin ta sannan kuma zan kawo babban milin mashin tunda akwai wuta a wurin nan zama kashe daɗin kowa tun daɗin kowa kamar santa ne ta haɗa yobe daga daɗin kowa nan zuwa yobe bai suke 40 kilomita ba daga daɗin ko zuwa borno bai suke kamar 10 kilomita ba kai less than that ma daga daɗin kowa nan zuwa adamawa bai suke 30 kilomita ba sannan kuma haka muna iyaka da boci so haka duka ta sa tsakiya ne so insha Allah ni dai ni dai da mutane na duka insha Allah na da insha Allah bar gudumawa ta bangare guda biyu ta bangaren kawo dabbobi daga yin nono da a dinga yin bilin a wannan wurin da kuma insha Allah yin kawo babban mega rice milling na shinkafa Allah ya so yadda wannan kan na riga na wannan niyan Allah yadda a nasu bangaren wakilan al'umma sun jaddada muhimmancin duba wasu hanyoyi da zai taimaka wa gwamnatoci samar da ayyukan yi wa matasa ta fuskar saye da sayarwa sanata sa'idu alkali ya yi karin haske kan batun to ku a matsayinku na wakilan jama'a me za ku ce akan wannan shiri na gwamna to a matsayina na wakilin mazabar gombe ta arewa ina son yi amfani da wannan dama in yi wa shi gwamna godiya dole sai mun koma private sector private sector nan ita ne za ta iya ɗaukan workforce in ji bature na ma'aikata don su samu sana'an yi to idan ba gwamnati tana karkata da wannan ba mm. saboda dole matasan nan sai an nemi su kuma makomarsu mm. to makomarsu kuma shine irin wannan hoɓasa da shi gabna inuwa ya haye saboda a samu kamfanoni a samu masana'antu saboda ya bunƙata tattalin arzikin jihar gombe da tattalin arzikin najeriya gaba daya abdullahab jihar gombe jiya ce da allah ya bata wadata na, na abubuwa da yawa kamar solid minerals a wajen agriculture jihar gombe tana da irin wannan to duka cikinsu wanda duka aka samu aka hoɓasa za a sami sakamako mai kyau to da wannan ne kuma nake cewa abdulhab muhammad daga dandalin wajen taron gudanar da wayar da kan al'umma game da harkar bunƙasa kasuwanci a jihar gombe. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido ne, kasuwa Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. lahadi ina kuma fatan an waye gari lahiya ina mai suna da dabran fada moses ma'aji fadan cocin katolika diocese na yola jihar adamawa ta tarayyar najeriya a cikin nasihar mu ta wannan sahiyar lahadi gayyata nake mana da mu kokarta mu zama masu amfani ga waɗanda suna cuɗanya da mu cikin rayuwa ta yau da kullum ina so in ja hankalin mu ga kalmomin ubangijinmu yesu almasihu cikin littafi mai tsarki a bishara ta luka sura goma sha uku aya goma sha takwas zuwa ashirin da ɗaya inda ya kwatanta mulkin Allah da kwayar mustard wadda wani mutum ya je ya shuka a lambunsa ta kuma girma ta zama itace har tsuntsaye su kai shekarsu a rasanta da kuma yisti wadda wata mace ta ɗauka ta cuda da mutu uku na garin alkama har duk garin ya gama da yistin jama'a masu sauraro na tabbata za mu iya kwatanta kanmu da kwayar mustard ko yisti har mutane sun ci moriyar mu ta rayuwa har ina akwai lokacin da za mu iya ba da shaida ga abin da addini ke bukata daga gare mu to wannan shine lokacin musamman yanzu da ake fama da yunwa da annoba daban-daban saboda haka har in mu masu bi na gaskiya ne to kada wannan mawuyacin lokaci ya sa mu ga kanmu kamar mun gama hallaka mu dangana ga ikon Allah da kuma alkawarin da ya yi mana kamar yadda manzo Bulus ya karfafa ma Korintiya ta fari sura ɗaya aya ashirin da bakwai cewa Allah ya zabi abin da yake wauta duniya domin ta masu hikima allah ya zaɓi abin da ke raunana a duniya domin ya kunyata waɗanda suna ganin kansu kamar suna da iko karfi ko mulki kamar kwayar mustard yeastin kaɗan ne dangane da garin alkamar da take yi kamar kwayar mustard yeast yana da mai girma a cikin ƙananan adadinsa haka mu ma mu zama masu girma cikin ƙananan adadinmu sai mu zauna da sanin cewa ubangiji yana so mu zama mutane masu bege ga alkawarinsa na samun sakamako mai girma daga karamin abu allah ya taimake mu allah kuma ya samu dace amin madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai mai da hankali ne akan matsalar damuwa, fargaba da firgici ko kuma tsoro, wato post traumatic stress disorder wadda aka fi sani da PTSD a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararriya a fannin sanin halayyar dan adam wato Dr. Labiba Sa'idu Ibrahim. Ta masu sauraron mu za su so su ji karin bayani game da matsalar damuwa damuwa fargaba da kuma tsoro wato ptsd a turanci. wato shi cutar damuwa da fargaba da tsoro cuta ne da ake samun shi bayan mutum ya shiga cikin tashin hankali ko ya ga abin tashin hankali a baya to cuta ne da idan mutum ya shiga wannan tashin hankalin ko kuma ya ga abin tashin hankali da bayan 'yan kwanaki um, wannan cutar ke bayyana wato cutar fargaba da damuwa ita ake kira post-traumatic stress disorder wato ptsd to menene alamomin farko da ke nuna mutum na fama da ptsd so kamar yadda dai aka faɗi akwai fargaba mai tsanani akwai shiga damuwa akwai firgici akwai yawan mafarke-mafarke akan wannan yanayi da mutum ya shiga kuma banda haka mutum zai rage ma'amala da mutane wato ya keɓance ma kan shi shi kaɗi to banda wannan kuma za ku ga mutum yana yawan samun ciwon damuwa banda haka nan kuma akwai yawan faɗa da kamar yadda na faɗi yawan firgici abu bai kai ya kawo ba mutum ya firgita ko kamar irin kaji ji kara ko wani ya buga kofa ko kuma kana bacci wani ya shigo mutum na saurin firgita to wa'annan su ne alamomi da yake nuna cewa mutum na fama da wannan ciwon firgici da fargaba bayan shiga mawuyacin hali ko kuma shiga cikin tashin hankali kamar wani irin lokaci cutar ke ɗauka kafin alamomin ta su bayyana babu dai adadin lokaci amma dai zai iya yiwuwa bayan sati zai iya yiwuwa bayan wata wani ma sai bayan shekaru tukuna zai zo ya fara wa'annan alamomin za ku ga suna bayyana so babu takaitaccen lokaci da za a ce alamomin wannan ciwon fargaba din sun bayyana zai iya bayyana a wani lokaci amma kuma sai bayan wannan abin tashin hankalin ya faru. Menene abubuwan da ke haddasa wannan matsala ko kuma cutar PTSD? To za a iya cewa dai mafi yawa dai kamar cin zarafi na iya jawowa. To cin zarafi banda ma cin zarafin duka ko kuma cin zarafin mata ko maza. Samun hatsari, hatsarin mota ko na jirgi ko dai wani abu zai iya sa mutum ya samu wannan ciwon cutan fargaba din. Banda haka kuma ka rasa wani dan uwa uwanka ko masoyinka ko mahaifinka ko yanka ko ɗanka zai iya sa mutum ya samu ya samu cutan fargaba to bala'o'i kaman ambaliyar ruwa kaman gobara su ma duk za su iya sa mutum ya samu ciwon fargaba shin ta yaya ake magance wannan matsala wato shi cutar fargaba ana iya magance shi ne in ka samu masanan halayyar mutane ko kuma likitoci masu wayanda suke kula da lafiyar kwakwalwa to to za ka iya magance su wani lokaci akan ba da magunguna wani lokaci kuma akan yi psychotherapy therapies ne na daban-daban da ake using in a magance matsalolin kwakwalwa kala-kala idan ya tsanani kuma akan kai gaba da magunguna idan kuma bai tsanani ba ana using wannan kawai therapies ne a magance shi kamar yanzu a kasar mu Najeriya akwai wasu wurare da aka samar don wayar da kan jama'a da kuma maganin wannan cuta ta damuwa fargaba fargaba da kuma tsoro? Akwai su saboda duk wani asibitin gwamnati da ka shiga suna da bangare na lafiyar kwakwalwa. To kana shiga wannan bangaren za ka samu masanan ayyukan nan da za su baka taimako. Banda kuma na gwamnati akwai na individuals da za ka ga suna yi private asibitoci da suke yin wannan. Akwai kuma NGO masu ba da tallafi akan mental health duka da suke ba da gudunmuwa kan taimaka ma mutane masu irin waɗannan cututtuka. To idan mutum yana jin waɗannan alamomi na PTSD me ya kamata ya yi? To kamar dai a bayan da na lissafa akwai alamomi da yawa na su kamar firgici, fargaba, rashin bacci, mafarke-mafarke duk wa'ina alamomin da na lissafu in mutum ya ga yana da shi. Kuma alamomin nan suna nan dai kusan ko da yaushe. Kuma bayan haka nan alamomin nan na hana ka ko suna shafar wani nau'i na rayuwanka ko gurin aikinka ko kuma zamantakewanka da mutane ko kuma ma'amalarka da mutane. mutane to ya kamata a a wannan lokacin mutum ya nemi taimako saboda duk inda aka ci ko da ma ba dai ma shi ciwon fargaban ba cutan fargaba ko ma wani irin cutar kwakwalwa ne idan dai kaga cewa yana shafin ko yana hana ka yin wasu hidimomin rayuwa ko aiki ko makaranta ko ma'amala da mutane ko zamantakewa ya kamata dai a wannan lokacin mutum ya san cewa ya kamata ya nemi taimako wani lokaci kuma zaka ga mutum bai ma san cewa wayannan alamomin na bayyana mishi ba mu mutanen da ke gefen shi ko kuma wanda ke zaune da shi su ne za su gani to a wannan lokacin da ku kuke ganin cewa wanda ke kusa da ku yana bayyanar da wayannan alamomi to lokaci ne ku tashi ku neman ma wannan taimako mai kyau a lokacin. Shin wanda ya fama da cutar zai iya warkewa? Ana iya magance ta amma kuma tana dawowa. So duk inda mutum ya tsinci kanshi a abubuwan da za su iya tunani shi da abubuwan nan zai iya sa mutum ya dawo da wa'innan alamomi da yake ji. Amma kuma zai iya yiwa mutum bai taɓa tsintan kanshi a halin da zai tuna wa'innan abubuwan ba ko kuma abin da zai iya tunani shi da wannan abun. So zaka ga mutum a wannan yanayi ba lalai a ce ya tuna da waina abubuwan ba don warkewa ana warkewa amma kuma mutum na iya tsintan kanshi yana bayyana wannan alamomin daga baya kuma To daga ƙarshe wace shawara zaki ba wa mutane don kare kansu daga cin karo da PTSD da ma sauran cututtukan da suka shafi lafiyar kwakwalwa? To ko ba ma dai PTSD ba shi cutar um, wannan duk cutar da za ta taɓa lafiyar kwakwalwar mutum. Shawaran da zan ba mutane shine a kula in ka kula ka ga cewan abubuwan nan na damar rayuwanka ko su kan shafi wani nau'i na rayuwanka ko ma'amalanka ko zamantakewanka da mutane ko ayyukanka ko makarantanka to lokaci ne da za ka taimaki kanka ka je ka nemo taimako ko kuma ka taimaki na kusa da kai tare da neman mishi taimako kare kamar mu nan bangaren duniya muna ganin kamar cewa duk abin da ya shafi lafiyar kwakwalwa ba mai mahimmanci bane kuma babu lafiyar jiki in babu lafiyar kwakwalwa kamar yadda babu lafiyar kwakwalwa in babu lafiyar jiki to babu yadda za a ka kula da daya baka kula da daya ba saboda haka mu mai ga hankali zuwa ga kula da lafiyar kwakwalwar mu Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka tattauna akan cutar damuwa fargaba da kuma tsoro tare da kwararriya a fannin sanin halayyar ɗan adam Labiba Sa'idu Ibrahim. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma mu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.